بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جهة السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da sha uku ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci na masjidin imam bukhari a wannan layi na shehu abdullahi dan fodiyo a kuma wannan gari na wato sabkwata birnin shehu allah ya ji kansu allah ya musu rahama a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da karatu muna roƙon allah madaukakin sarki allah ka sa abin da muke karantawa ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira akwai dan uwa da ya rubuto tambayoyi guda uku da ya kamata mu amsa amma sai gobe insha allahu idan allah ya kai mu ɗaya daga cikin tambayar yana so ya san wato ababi na alwujuhu wanda za'ir idan min ta zo a ƙwar'ani ko a yare na larabci tana zuwa da ma'ana guda wanda suke bibiyar suka na a baya na kan faɗi cewa tana zuwa da ma'ana guda takwas amma zan tsara, za su kai ma'ana guda goma sha uku in sha Allah sannan akwai ɗan uwa malam bellabin ninke bije bayan mun tashi ya mun wani idiraki kuma ni kai na ban lura ba sai da mun idiraki sannan na gane haka ne aya wa qala shaytanu lamma qudiya al amr inna allaha wa'adakum wa'ada al haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum to na zo fasara na kan fassara shi ba na yin la'akari da wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa wa'adtukum a maimakon shaytan shi yi wa mutane alkawari kuma ya saba musu sai in ce wa wa'adtuhu wato Allah ya yi mutane alƙawari shedan ya musu sai suka saba alƙawarin Allah sai suka bana shedan kuma gyaran da yamin shine daidai Allah ta'ala ya saka masa da ainihin wato alheri wannan amana ce ta ilimi duk lokacin da wani maka idraki akan wani abu wanda ba daidai bane to karka zo ka nuna cewa a tsabar karatunka ne ta kai ka gano ba daidai kai ba wannan bai daga cikin amana ta ilimi jiya mun tsaya a aya ta wato hamsin da biyu yau za mu tashi aya ta hamsin da uku Allah ya ce amlakun nasibun min al-mulki أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا الله تعالى يرى مكان أكن يهودا أم لهم نصيب من الملك suna da wato wani rabo ne na mallakar wani abu in ku haka ne fa'izan a wannan lokacin ko layi usunan nasa bai bude ba zai iya ba mutane na kiran koda wato dan dabino a ciki wannan hancin nasa na ciki shine na to inda a ce bai hune ne yake da mallakar wani abu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kowannen hancin na dabino ba zai iya ɗauka ya ba a sunan musulmi ba da aka amdin wato mun kafa asi da ma'anan bal shi ya sa haka wato a shehu abdullahi wanda Allah ya ji kansa ya kawo a cikin diyaru tawi ya ce am da ma'anan bal sannan akwai hamra istifhamiya da ake kaddarawa ya ce wannan wato saboda musu lima za a mu'annan mulka saboda abinda suke faɗa cewa mulki sai ya siru ilaihim ai laisa da kumshe ulmin cewa mulki zai koma gurinsu na kowane irin abu sai Allah ya ce am lahum nasibun min mulki wa ana laisa lahum nasibun min mulki wannan shehi ne ya faɗa a shehu abdullahi wanda a cikin biya utawil Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama da haka sai Allah ya kawo wato fa'ilan wannan harfin jawabin ne in ko haka ne a wannan lokacin layi utunan nasa na kira laukanu wato mulukan da a ce yahudawa su suke da mallakar kowane irin abu to ba magana wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi daga gurin allah ba to ko dan dabino dan cikin dan wannan hancin naka ba za ka taba iya dauka su ba ainihin wato al'umma ta musulmi ba sannan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara amfani da wannan kalmar a can gaba ya ce wa manya amal min as-salihati min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira babu wanda za a zalunce shi ko da nakir idan ya je gaban Allah subhanahu wata'ala aya ta gaba Allah ya ce am yahsuduna an-nasa am yahsuduna an-nasa ala ma الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما الله يسي يا يحسدون الناس شيما لمعنى بل آآ آه، آه، كوي دي يحسدون الناس سوء يهودا واسلا ومتاني حسدا alama atahum Allah a abin da Allah ya ba mutane min fadlihi na falalarsa faqad na haqiqa man ba ala ibrahim iyalan gidan annabi ibrahim mun ba su alkitaba littafi wal sannan mun ba su annabta wa atainahum sannan Allah ya ce mun ba su mulkan azima mulki mai girman gaskiyar gaske wannan ayar da Allah ya kuma faɗa ya ce am yahsuduna nasa lallai wannan magana kawai suna da yawa mutane hassana malamai suka ce su ne yahudawa suna yin hassana ga mutane a kasada yake cewa almuradu bin nas abinda Allah yake nufi da mutane a wajen su ne al'arabu da arabawa hasada kuma yahudu alal nubuwati suna ma wato annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko suna waye wato su larabawa hasada akan annabta وما أكرمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم دا أبن الله يكرم مع النبي محمد لشينا النوتع وسمع لما يسكتي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سنوا متاني حصل أكن أبن الله يباسه shine arada muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu Allah yana nufin annabi da sahabban shi ibn abbas da hasan da mujahid da qatada suka ce abinda Allah yake nufi da mutane a nan wajen shine annabi muhammad wa hasaduhu wa hadahu hasaduhu shi kadai sun masa hasada alama a ahallallahu lahu minan nisa'i akan abinda Allah ya halatta masa na auren mata sama da hudu wa qalu su yahudu suka ce malahu hammun illa nikah wato wai shi annabi ba shi da wani hammu sai kawai ya auri mata ya tara kuma ya hana al'umma shi kada ta auri mata sama da guda hudu shi kuma ya zo auri mata da yawa ya tara to har yanzu za ka samu kuna, orientalist idan suka tashi taɓa mutuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sukan ɗauko wannan magana sai malamai suke mayar musu da martani cewa yadda kuke faɗa da annabi yana yin aure ne kawai don biyan buƙatar sha'awar ta 'ya'ya mata to da duk matan da ya aura ya kamata su zama 'yan mata ne amma mace ɗaya ce ya aura budurwa dukkan su zaurawa ya aure su wannan ya nuna cewa auren da ya dan maslaha yi shi ba auren sha'awa ba ya yi wannan yana ciki wasu malamai suka ce hasaduhu alan nubuwati sun wa annabi Muhammad a akan annabta da Allah ya bashi shine abinda Allah ya ambata a wannan ayar cewa an yahsuduna an-nasa alama atahumullahu min fadl karin manta annabi Ibrahim yana da 'ya'ya guda biyu akwai annabi Ishaq sannan akwai annabi Isma'il wayannan 'ya'yan nashi guda biyu da ya haifa lokacin da shekaru suka ja shi yasa kafin ya koma zuwa ga Allah sai da ya yace alhamdulillahi allazi wa habali. ala al-kibari isma'ila wa isa inna rabbi la sami'ud du'a godiya ta tabbata ga Allah da akan tsawon shekaru ya bani yaya akwai isma'il sannan akwai isa kuma isma'il mahaifiyarsa ita ce hajara ishaq mahaifiyarsa ita ce wa sara mun san abin da ya faru na cewa ita tsara, wato ita ce matar annabi ibrahim ta farko hajara kuma baiwa ce asali aka ba annabi ibrahim wacce ita ce mamar annabi isma'il lokacin da ya zamanto ga ta tare da annabi ibrahim shekaru ya ja ba ta samu haihuwa ba bayan ta ɗauki hajara ta ba annabi ibrahim kyauta bayan an ba ta a matsayin baiwa da ta samu ciki sai ta ce to tana so ya ɗauki wannan matar tashi ya nisan ta daga gare ta ta ɗauko wato ya ɗauke ta bayan ya ɗauke ta ya nisan tata daga tsara sai ita wato hajara sai ta haihu da ta haihu ya zo ya ɗauko ta da annabi ismail yana yaro ya kawo su nan bakka ya ajiye shi shi yasa Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a a linnasi. lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin da yazo ya ajiye su a wannan gurin lokacin da annabi ibrahim zai tafi hadisi yana nan dogo a bukhari da muslim da wasu gurare sanda ya ajiye ta zai tafi sai ita hajara mahaifiyar annabi isma'il ta ce ka ajiye mu inda babu abinci babu kaza babu kaza za ka tafi ka bin sai annabi ibrahim ya yi shiru bai ce mata komai ba sai ta ce masa ko allah ne ya maka umarni ya ce ka ban mu a nan wajen sai annabi ibrahim ya mata ishara a eh. sai ta ce to ka tafi Allah da ya yi maka umarni ya ce ka ban mu a nan babu yadda za a iya wulakanta mu annabi ibrahim ya tafi ya ji inda ba ta ganin shi bai so ya nuna mata cewa yana cikin damuwa sannan ya waigo ya kalli wajen yi addu'a ya ce rabbana inni askantu ya zuriyati bi wadi ghayra zai zarin inda bai cika al-muharram rabbana bi ki musala rabbana faj'al afidatan min an-nasi ilai. Ya ce, Allah ga iyale na nan na tafi na basu a gurin da babu abinci babu kaza babu kaza babu kaza Allah na basu dan su tsere sallah na basu dan su kaza Allah ka sanya zukatan mutane su dinga kauna wannan gurin yasa duk wanda kaga yana kin makka da madina to bai da rabo cikin addu'ar annabi ibrahim dan ya ce rabbana faj'al afidatan minan nas ta'awi ilay Allah ka sanya zuciyar mutane ta dinga son wannan gurin da ka ji baka son gurin to baka da rabo cikin addu'ar annabi ibrahim warzuquhum as samarati da yace Allah ya azurta su Allah ya azurta garin ko bai azurta su ba Allah ka azurta wannan garin to da haka sai ya zamanto mun san cewa zuri'ar annabi ismail ita ake kira arabul musta'araba laraba wanda asali ba laraba ba ne amma daga baya suka juye suka zama laraba saboda da annabi ismail ya taso a wannan gurin bayan mahaifiyarsa hajara ta haife shi wanda mun san asalin sa'ayi da tsawafi da makamantansu lokacin da ta haife shi bayan annabi ibrahim ya tafi ruwan da za ka ba shi babu ya zo ta zo tsakanin kafa da marwa ta je ta dawo shesa duk wanda ya ji ko mara ko aikin hajji zai ga inda za ka sa wuta girin ga daga inda za ka dan fara ko foti ga inda za ka falle a guje wannan yadda ka ga ana sa'ayi a je so bakwai a dawo haka mahaifiyar annabi ismail ta har so bakwai tana zuwa ta je ta dawo tana neman ruwan da za ta bashi a wannan lokacin da ba ta samu ba ko da ta dawo irin kukan da yaro yake yana bubbuga kafashi a ƙasa Allah ya turo mala'ika ya daki gurin ruwa ya fara fitowa da haka wasu malami ma suke cewa ma'anan zamzam da wancan yaren da hajara take magana da shi shine wato ya isa haka bubbugowar ruwan ya isa haka kuma bincike ya tabbatar da duk duniya har yanzu ba a taɓa nagartaccen ruwa kamar wannan ruwan ba to shi yasa da annabi Ismail ya taso mutane da suke wai kai komo a wannan yanki sahara ne babu ruwa gurin bai ruwa. da haka akwai wani tsuntsu da ka ganshi yana shawagi a sama to akwai ruwa a gurin in babu ruwa ba za ka ganshi ba da haka sai su hango daga sama ga tsuntsun yana kai komo yana wuwul kitawa ya zai dawo ko da suka zo gurin sai suka ga mata da yaro ga kuma ruwa ya samu a gurin na haka duk wanda ya zo sai ya nemi izinin ta cewa yana so zai zauna na wasu yan kwanaki ya zauna in ya gama zaman shi ya tashi wa'annan mutanen da suka zauna gurin laraba na banu qahtana annabi isma'il ya taso cikin su fata ta'allama arabiyyata sai ya koyi larabci sai auratayya ta shiga tsakanin shi da wa'annan laraba da ke wannan gurin shi yasa ake kiran annabi isma'il a ce arabul musta'araba wato wanda yake asali ba balarabe ba ne amma daga baya ya juye kuma ya zama balarabe saboda auratayya ta shiga to na haka sai ya zamanto ta ɓangaren annabi ishaq wanda shi ƙur'ani yake kira bani isra'ila wato isra'il yayin shi kuma su ake kira bani isra'il da haka Allah ya ce kullu ta'amin kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi to mafi yawanci annabawan da aka fi aikowa sun fi zuwa ta zuri'ar annabi ishaqa dan annabi ibrahim lokacin da su yahudawa suke tsammanin annabin ƙarshe da allah zai aiko zai aiko shi ta zuriyar annabi ishaq ne da allah ya tafi sai ya aiko annabi ta zuriyar annabi ismail shi yasa ya ce masu allahu a'alamu haisu ya ji risalata allah shi ya fi kowa sanin ina ya dace ya sanya manzancin shi ba wani bane yake faɗa ma Allah ga wanda ya kamata aiko ba wanda bai kamata aiko ba to ana aiko annabi suna dubawa sai suka gaba da gidan da suke tsammanin annabin zai fito ba to daga nan fa sai suka daki ƙasa suka ce a tafau ba za su bi shi ba shi yasa Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahu yayin da wani littafi ya zo musu daga wajen Allah kuma yana gaggata abin da ke tare da sunan attaura wa kanu su yahudawa sun kasance min tsablu kafin Allah ya aiko annabi Muhammad ya alin labi na kafaru su suke ba da fatawa ga wannan suke kafare ne cewa akwai annabin ƙarshen zamani da Allah zai aiko shi idan aka aiko shi za mu haɗa kai da shi sai mun yaƙe ku ja ja'ahum ma rafu. lokacin da Allah ya aiko annabin suka san siffar shi a cikin littafinsu. kafaru bihi sai suka yi musun annabin suka ce ba su yarda da shi ba da haka sai Allah ya ce llahi alal kafirina tsinuwan Allah ta tabbata akan kafirai shi yasa Abdullahi bin Salam da yazo zai musulunci ya ce wa annabi zan musulunta amma zan koyi a ka sai ka kira mutane na ka tambaye su waye ne bayan ya musulunci ya nemi guri ya ɓoye annabi ya zo mutanen abdullahi bin salam suka zo annabi ya ce musu me za ku ce kan abdullahi dan salam suka ce ai wannan malamin mu ne dan mu ne jikan malamin mu ne mai kirkin mu ne dan mai kirkin mu ne jikan mai kirkin mu ne ya ce yanzu idan na ce muku ya shiga musulunci za ku yadda suka ce ai faufau gaba da abada shi da addinin ka Allah ya tsare shi ya shiga ana cikin wannan tattaunawar sai aka ga bullo ta baya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah da ya faɗi wannan shi shikenan sai ya fito sai suka ce ai wannan da kake gani mai sharrinmu ne dan mai sharrinmu ne jikan mai sharrinmu ne wato suka zage shi kata suka yi masa ainihin wato kata-kata da wayannan mutanen su ne Allah subhanahu wata'ala yake magana a nan wajen yace ce am nasa kawai dai suna wa mutane hasada ne to shi ya sa maganganun da malamai suke a nan cewa suna wa annabi hassada da sahabbai ita ce mafi ƙarfi. saboda a can baya Allah ya kira sahabbai ya ce musu annasu a suratul baqara ya ce wa idza qila lahum aminu idan an cewa munafikai ku zo ku yi imani kama amanan nasu kamar yadda mutane suka yi imani su suwaye mutane a wannan lokacin qalu sai su ce annu kama amanar fa ya za a ce mun yi wawaye mun imani kamar yadda wawayen mutane suka imani to in ya zaman to kuwa za su yi wa sahabban annabi hasada to wanda ya fi cancanta kuma su yi masa hasada shine annabi muhammad shi yasa Allah ya ce wadda kasirun min ahlil kitabi law yurdunakum min ba'd imanikum kuffaran hasadan min inda anfusihim da yawa daga cikin ahlil kitabi suna burin sai sun mai da ku kafirai saboda hassada kawai daga wajensu in ji Allah subhanahu wa ta'ala Da shi yasa alfazari a cikin ishiriniya yake faɗa yake cewa daren nasu turrat sidikahu yau ba mutanen duniya sun san gaskiyar annabi kakaf tun ran da Allah ya aiko shi yace amma walakin na hufin nasi lil nasi Ya yace sai dai kullum ba za ka rasa masu hassada daga cikin mutane ba da aka sai ce a hasiduhu mut inna aishaka an kadu ya kai wanda kake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama asada ya ce ka mutu da bakin ciki domin rayuwa kana cikin tashin hankali ya ce fa ha huwa fi duniya gashi nan shine shugaba a duniya ko an ki ko an so wa fi dini sayyidun a shugaba ne a duniya a addini sannan a lahira shugaba ne dan za a yi taron da babu irin shi duk wani dan adam yana gurin an halatto wanda suke kallon shi a garin makka suna cewa dan me yasa da Allah ya tashi zai aiko ya rasa wanda zai aiko ga manya-manyan masu kuɗi suka ce a makka laula nusira hadal qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim suka ce a ta'ifa ga urwatu bin mas'ud as a makka kuma ga walid mai mugira wanda saboda tsabar kudin shi har sai da Allah ya ce zani wa man khalaqatu wahida ku kyale ni da wanda na halitte shi shi shi kadai waja'altu lahu malan mamduda na shimfida masa dukiya wa bani na shuhuda gashi da manya manyan yaya babu yadda za a gwamnati ta juya sai da su to da duk wani ki wani position da gwamnati take juyawa akwai dan shi a wajen wa man hattu lahu tanhida Allah ya ce na shimfiɗa masa dukiya shimfiɗawa sun mai ya tsumaru Sanan yana kwaɗayin ma a tsara masa amma Allah ya ce kalla inna hukana da ayatina to wanda suke wa annabi kallon don mai Allah zai rasa wanda zai aiko sai maraya wanda baban shi ya mutu bai ban masa komai ba a ce su bi shi ga manya-manyan kitika kitikan masu kuɗi su ya kamata a aiko amma a aiko wannan to shi yasa sai ji yake cewa a hasidu Umar inna aishaka an kadu fa ha wa fi duniya wa fi dini sayyidu gashi shugaba ne shi a nan a addini sannan kuma shugaba ne shi a duniya sannan kuma zai nuna wa mutane cewa shi shugaba ne sai ran da aka tsaya gaban Allah dan ranar babu wanda ya isa ya damfara Allah ya yi Allah magana Allah ya saurare duk faɗin duniyar nan kakaɗinta ɗinta shi kaɗai ya isa yi damfara Allah ya masa magana kuma yana zuwa duk wanda ake ganin ya isa sai an dangana gare shi zai ce ina na nema na suyi ta kaina nake kowa ya ta kansa ana zuwa aka same shi zai ce ana laha ana laha ana laha kun zo dama ni ni ne dama saboda mukamai guda biyu ne akwai khalil to wannan matsayin na kulla duk duniya mutum biyu ne kadai suke da shi a wajen Allah daga annabi Ibrahim sai annabi Muhammad to matsayi kuma na Mahamud da ya wa min al-layli fatahajjid bihi nafilatan laka sa an yaba asaka rabbuka maqaman to wannan maqaman Mahamud din duk duniya kuma sama da ƙasa mutum ɗaya kawai yake da wannan matsayin a wajen Allah shine annabi Muhammad da haka da an ji an same shi zai tashi ya je ƙarƙashin al'arfin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah kirari ya yabe shi ya jinjina masa Allah zai ce masa ina ɗago kanka ka nema za a baka nemi ceto za a baka saboda wasu na ganin cewa ai isa ba a nan duniya ba su san kuma isasshe ba ne a gurin Allah shi yasa Allah ya kira alkiyama ya ce mata khafidatur rafi'a za ta daga darajar wasu mutane kuma za ta yi ƙasa da wasu mutane akwai wanda yanzu kana ganin shi a gurin karatun nan zaka dauka ku ba kowa bane shi Allah ba shi ya san nashi ba kuma babba ne a wajen Allah akwai wanda in zai zo taro sai an tattake mutane a gafara a gafara ga babban sai kuma sai an je lahira ka ga babba ne a wuta shi ya fi kuma mai sauki to shine Allah sai ya ce am ya dunan nasa kai bal su dai suna wa annaba hasada ne da sahabbai alama atahum Allah akan abinda Allah ya ba annaba da sahabbai mun fadlihi na falalarsa ita kuma falala ana faɗarta akan abubuwa da dama a cikin ƙur'ani. akan faɗi falala ana nufin addinin musulunci shi yasa Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ka ce musu da falalar Allah ita ce addinin musulunci wa bi rahmatihi da aiko annabi Muhammad da Ƙur'ani. fa bi zalika saboda wannan fali ya farahu mutane su farin ciki huwa khairun mimma yajma'un shine yafi alheri dangane da da abin da za su tara abin da zai baka mamaki hatta shehu ibrahim a littafin shi na tafsiri riyadu tafsir haka ya fassara yadda ne wannan fassara kuma adiba diya'u tawil na abdullahi gondu ba taɓa samun wanda ya shaƙe wannan ayar ba a cikin malaman tafsiri a rubuce ya ce abinda ake nufi da wannan ayar shine taron biki babu malamin da ya taɓa yin wannan tasiri ba muna tabbata ba ne to a ɗauko diya tawil a duba kuma riyadin tafsir da na faɗa na shehu ibrahim ya sai a a duba ya fassara ra'ayar. sannan na biyu annabta Allah ya kira ta ya ce mata falala shi yasa ya ce masa illa rahmatan min rabbik sai ya ce inna fadlahu kana alayka azima sannan kuma arzikku fi duniya Allah ya baka arziki na halal a duniya falala ne shi yasa yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min min da an gama sallar juma'a Allah ce kowa zai nemo falalar Allah sannan kuma Allah ya baka ainihin wato arziki a aljanna falala ne da haka Allah ya ce fa amma alladhina amanu billahi wa atasamu bihi fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratal mustaqim sannan ita kanta aljannar falalati da haka Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa bashirin mu'minina bi anna lahum fadlan kabira sannan alminnatu wan ni'matu A yi maka ni'ima da baiwa shi ma fadalan da haka annabi Yusuf yace zalika min fadlillahi alaina wa ala an-nas walakin akthar an-nas la sannan a ziyadatu fi Allah ya baka ci gaba a cikin addini shi ma falala ne haka Allah ya ce wala ya atali ulil fadli minkum wasa'ata an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillah sannan a tajawuz ka yi abu na laifi wanda ya kamata Allah ya kama ka amma ya kau da kai ya kare ka wannan shi ma falala ne shi yasa ya ce walau la daf'ullahi naka ba'dahum bi ba dan Allah yana tun kuɗa mutane da wasu mutane ba kamar yadda shehi ya faɗa shi Abdullahi Gwando, a cikin tabyinul warqad yace da kulle fir'auna tsaga Musa ata wato kowane fir'auna sai ka samu Allah ya ajiye masa muta mai katuwar sanda to duk lokacin da wani ya tashi yake so sai ya zubar da mutuncin sahabban annabi gurin zalin sai kaga Allah ya kawo wanda zai ba su kariya kuma ko da ko baki da kuɗe da shi ba ko da ko kuna da sabanin fahimta da shi Allah ya turo shi wannan aikin ya tashi ya kare mutuncin sahabban to shi yasa Allah sai ya ce la fasadatil ardu amma walakin Allah zu fadlin alal alamin sai dai Allah ma abucin falala ne mai falala alam shine at-tajawuz Allah yana yawan kauda kai akan abin da mutane suke na laifi bai kama su da ainihin wato shi sannan sai hasara Allah ya raba mu da hasara sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi a wannan zamani akan ce hasadahu wato ya hasiduhu wa ya hasuduhu hasadan wa husudan wa hasadatan wannan masajir ne na shi ainihin wato hasada da aka hasada a yare na larabci da ma'anarta na istinahin malamai tun ma'anarta ɗaya me hasada shine tamanna an ta tahawwala ilaihi ni'imatahu wa fadilatahu ko ni'imatuhu wa fadilatuhu kai ta kokarin wata ni'ima da Allah ya yi wani sai ta karkace ko wata falala au yaslubuhuma ko kana kokarin sai ka zare wannan ni'imar ita ce ainihin wato hasara shi yasa malamin suka faɗa suka fi hasara shine kara'atun ni'imati ka kyamaci wata ni'ima da Allah ya yi ma wani wa hubbu zawaliha da kuma san sai ni'imar ta gushi anil mun'ami alaihi akan wanda ake masa ni'imar al-imam al-jurjani a cikin littafin sa at-ta'rifatu haka yace al-hasadu shine tamanni zawalan ni'matil mahsul ila al-hasid shi wanda yake maka hasada ya tashi yana ta kokari abinda Allah ya maka na ni'ima sai ya kawar da shi ɗayan biyu ko dai kai ka rasa shi ya samu ko kuma ku rasa ga baki ɗaya wannan ita ce mai ita ce hassada sannan arragibul asfahani haka yin faɗa a cikin littafin shi al-garibu fi fi mufradatil qur'an yace al-hasadu tamanni zawal ni'mati min mustahiqin laha kai gurin Allah ya ma wani ni'ima wanda ya cancanta kai kuma kana sosai sai ka kawar da ita wa rubbama kana ma azarika yace kai so dewa akan samu wannan fa ga mutum ya tashi yana ta ƙoƙarin yin aiki wurin siya kawar da ita da malami da ɗalibin ilimi da ɗan kasuwa da jama'ar gari duk mutumin da Allah ya jarraba shi da hasada har ya ƙara rayuwar shi ba zai zauna lafiya ba me dalili saboda duk abin da ka ga ɗan adam ya iya kaiwa gare shi a rayuwa shi a kankin kanshi bai isa mai kanshi wannan ba waye yake masa daga lokacin da mutum ya taka wani matsayi kai ka koma gefe ka ce sai ka ga yadda za a yi dan me ya kai to kai baka san ka ɗibo ta da faɗi ba ne akwai wanda ya kai shi gurin to kai kuma yanzu da shi kake ja cewa dan me ya kai shi gurin ka ga ai ka ɗibo ta da faɗi shi yasa sai ka ga mafi yawanci duk wanda kake masa hassada shi in bai maka hassadan za ka ga kana mai hassadan amma shi ci gaba yake kai kuma baya kake kana yi shi ci gaba yake amma kai kuma me kake shi yasa ba karamin matsala bane Allah ya jarrabe ka da wani Allah ya masa ni'ima kana so sai ka ya rasa ka samu ko kuma in kai ba za ka samu ba to duk a rasa ga baki da wannan ita ce ainihin wato hasada Allah ya tsare ni. ana faɗa ana cewa au alhasadu awwalu zambin usiya bihi fi samai shi ita wannan hasanan ita ce farkon laifin da aka fara saba ma Allah da shi a sama da annabi adamu Allah ya ce ya duka ya ma shaidan aka ce ya ma annabi adamu sujjada ya ce ba zai ba me yasa ya ce ba zai ba hasara ya ce ana khairun min saboda kalakata ne min narin wa hu? min din sannan wa awwal zambin usiya bihi fil ardi kuma shine farkon laifin da aka fara saba ma Allah da shi a doron kasa فأما في السماء فحسد إبليس لآدم وأما في الأرض فحسد kashe حسد ميتن هابيل يكاشي يكاشي قابل وقابل يجي يكاشي هابيل حسد شيء ita ce ta janyi yau gashi nan tana cin al'umma sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya tsare daga cikin labari za a baka dan uwanka musulmi ya samu wani abu na ci gaba kawai sai kaji wani abu ya zo ya tattaukare masu da ba haka muke ba guri ɗaya ne a ƙur'ani Allah ya ce mana mai koyi da kafar Allah ya ce mana na kafaru zuhun auliya'u kafare da kuke gani Allah ya ce sashen su yana kaunar sashi ce, illa fa'alu in kuma ka yi haka ba ya zamanto sashen ku yana kaunar sashi sai ce, yace takum fitnatun fil arzi. sai kun ga banna da fitina mai yawa a doron ƙasa shi wani bakin cikin shi da hassa da shi na Allah ya ma wani ni'ima yana so sai ya kawar da ita ya yadda ya haɗa kai da wanda ba musulmi ba dan ni'imar da Allah ya maka a kawar da ita wannan abu ne mai sauƙi a gurinsa ba wani abu bane shi yasa abul atahiya yake faɗa yake cewa akan mutane yace fa ya rabbi innan nasa la yunsifuna fa kaifa walau an sattu mu zalamuni yace ya Allah mutane fa ba sa min adalci yace fa kaifa tiyaya kuwa walau an walau an sattu mu walau an sattu da a ce mutane sun min insafi kamar yadda nake musu adalci yace yace da babu wanda zai zalunce ni yace wa in kana li shay'un tasuddu li akrihi wa in shaytu abgi shay'ahum mana'uni yace wa in kana li shayin in ina da wani abu na alheri ta suddu aka da sai kaga mutane sun tashi suna ta ƙoƙarin toshe wannan abu wa in tu abgi shay'ahum manuni ni kuma idan ni na tashi ina neman wani abu sai kaga sun tashi ta kowace hanya suna so sai sun hana ni Ya ce, wa na lahun bazili fala inda hun wa in ana lam abdul lahum ya ce wa lahun bazili Ya ce, idan na ɗauki alheri ne musu ce, ko godiya ba ta yi Ya ce, wa in ana lam abdur ce kuma in na rike abin da ke guri na ban basa ba kuma zan sha zagi ce, wa in taraqatni nakbatun fahiku biha wa in sahibatni ni'matun Ya ce, in wata musiba ta afko mu sai fita farin ciki da ita Ya ce, in kuma waye gare cikin ni'ima sai kaga kuma gashi suna ta min ainihin wato hasada yake cewa sa'amna qalbi an yahinna ilaihim wa ahjubu Na nazili wa dukuni wani daga cikin ƙurayshawa yake a hasadun ni'imata lamma zaharat faramahu bi abatil kalim yace sun yi hasada ga ni'ima lokacin da ni'imar ta bayyana yace sai suka dinga jifata da maganganu marasa kyau yace wa iza mallahu azza ni'imatan lam yadurha qawlu a'da'in ni'am yace in ku Allah ya riga ya kwararo mutum ni'ima maganar wanda yake maka adawa akan ni'imar da yake maka babu yadda za a ta cutar da kai to amma dole ka zama mai hikima a rayuwa ba komai bane ya kamata ka dinga sanin halin da ake ciki me yasa annabi yusufa lokacin da ya ba baban labari cewa inni ra'aytu ahad ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li naga wato ra'aita naga taurari guda goma sha da rana suna mun sujjada ai baban kirin shi yace masa ya gunan ya lata wasu ya ka ala ikhwatika fa yakidu laka sakka ba su labari za a samu matsala sai ya ce masa inna shaitana saboda kaga jimin da kake gani to akwai matsala shi yasa al-imam al-alusi karkashin wannan yace halaccin wani lokaci idan Allah ya maka ni'ima ka dan dinga sakawa kaka zo ka tara ma kanka masu hasada da yawa musamman yanzu da zukatan mutane ta zamanto akwai matsala shi yasa muke fadawa duk duniya ta ji ta riki wallahi ba a taba mutane irin ɗaliban da annabi ya tarbiya kuma ba za a yi ba domin su matakin su matakai ya wuce mataki na mahabba sai da ya kai mataki na al'isaru suna fifita ɗan uwansa musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da shi kuma da shaidar Allah ba da shaida ta ba Allah ya ce wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa ni na faɗa na ce akwai wata sunna tun daga kan sahabbai ni dai har yanzu ban taba jin wata al'umma a duniya da ta sake aiki da wannan sunnar ba ban taba ji ba kabilan abu musul ash'ari idan aka shiga fatara da rashin kuɗi kamar irin wannan yanayin da ake ciki sai a yi gangami kowa duk abin da yake da shi ya kawo a taron kofar gidan wani babba kamar yanzu in yanzu ne ka ce misali mai dubu ɗari biyar ya kawo mai miliyan ɗaya ya kawo mai miliyan goma ya kawo mai naira dubu ɗaya ya kawo sai an gama tara kuɗin sai a zo a raba kuɗin daidai wata ruwayan ma ta ce a'a akan kalle wa ya fi bukata ne a bashi ta yi sanda ka tashi zuwa da kuɗinka miliyan goma ka kawo amma matar ka ɗaya wani sanda ya tashi zuwa dubu ɗaya kawo amma matar shi hudu in an tashi za a raman sai a ce to kai ka ɗauki dubu ɗari ka koma da ita shi ya ɗauki dubu ɗari hudu ya wuce saboda ya fi ka bukata da annabi ya samu labarin irin yadda suke ya yace wa'annan mutanen hum minni wa alamin Ya ce sun zama ni nima ma na zama su to ni dai wannan sunan ka ban taba jin an ce wallahi ko a ta ba ta aiki da wannan sunan? don kuma za a gwada gowa a gidan sarkin musulmi da kuma kowa ya ji tsoron Allah ya fito da abin da yake da shi in ka fito da rabi kamar wani abu to wala ba kai koyi da su ba ba kai koyi da su ba shi yasa ulaika abai wayantan su ne iyayenmu Allah ya faɗa ayoyi na hasara a Qur'ani mun kawar da kafirun min ahlil kitabi da kuma sai qulul mukhallafuna idan talaqtum ila maganim lita'khudhuha daruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalaman la kullan tattabi'una kadhalikum qala Allahu min qablu fa sayquluna bal ta hasuruna kai kuna mana hasada mai bal kanu la yasahuna illa qalila shi yasa Allah ya ba annabi umarni a ayoyi sururi guda uku a falaki da nafi a falaki farko ce masa yi kul a'udhu bi rabbil falaq kace kana neman tsari da ubangijin falaki min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin wa min sharri hasidin saboda in mutum yana maka hasada sai ka hada da roƙon Allah kuma duk abin da za ka mu kar ka ɗauka cewa wai kyautata mai zai ta wai a yi sulhu ya haƙura a ina kana gama gobe zai je kullama wani shirin shi ai ci gaban ne bai su kuma kai gashi kana ci gaba kuma ɗaya daga cikin hanyar da duk wani wanda ka san yana wani hasana za ka ci gaba da azartar da shi kana sane ba ci gaban ba ne bai so idan ka je ka samu alheri kuma ka ɗan ɓanta rami dan ya tabbatar ba baya kake ba gaba kake wannan yana cikin matakan da shi ibn qayyim ya faɗa wajen magance hasada wallahi dukkan musulmi a cikin lokutan addu'o'in shi mutum ya hada da addu'a kada Allah ya jarrabe shi da jin haushin wanda Allah ya ce a su domin daga lokacin da Allah ya jarrabe ka kana jin haushin wanda Allah ya tsora maka kan shi ya ce ka so shi dole ne to ka samu matsala domin wayannan abubuwan guda biyu ba ma kiyaye su kiyayyar wanda Allah ya ce a ki ibada ne san wanda Allah ya ce a so ibada ne daga lokacin da ka akkasa wanda Allah ya ce a ki ka rike shi ka so shi wanda kuma ya ce a so shi ka ki shi to ka samu matsala kuma annabi ya faɗa a cikin hadisin da ya zo a sunan tirmidhi hadisin zubair bin al-awwam yace annabi yace ce dabba ilaikum da'ul umam qablakum cututtukan al'ummomin da suke gaban ku sun yi tafiya sun lallabo sun yi rarrafe a hankali a hankali sun shigo cikin sai annabi ce alhasad cuta ta farko ita ce hasada daga nan hasada sai ta haifar da albagada'u iyayya. sai annabi yace ce hiyar halittafi kuma hassada aski take sai ce la aqulu ta khliqu sha'ara yace ba ina ce muku tana aske gashi bane walakin ta khliqu dina annabi yace wallahi addinin mutum take askewa gabaki daya inda hassada ce sannan yace wallazi nafsu muhammadun bi yadihi na rantsi da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa yace la tadkhulu jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani sannan wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku taba yin imani ba sai kun so ku. da haka annabi ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbaitu sai ce afshu salama bainakum ya take zuwa a cikin sunan ibn majah wanda ya kawo ababul war'i wat tuqa wat taqwa hadithun abdullah ibn amr yace annabi ya faɗa ko an cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi afdalu a cikin mutane wane ne yafi kowa qala sai annabi yace kullu makhmumul qalbi saduƙun lisan dukkan mutumin da yake makhmumul qalb sannan yana da gaskiyar harshe Ƙalu sai suka ce saduƙun lisan duk mutumin da yake da gaskiyar harshe na arifu mun san shi ma makhmumul qalbi to me kake nufi da makhmumul qalbi qala sai annabi yace huwa taqiyun naqi mutumin da yake mai tsoron Allah mai tsarki la isma fihi babu ainihin wato gima-giman laifuffuka tare da shi wala bagaya babu zalunci sannan wala gilla babu kiyayya dan uwan shi musulmi sannan wala hasada babu hasada al-imamu suwidi da ya zo karshe karshen littafin sa a cikin al-itiqan fi ulum qur'an da abin da ya gama magana da shi kenan saboda haka abin da kuke jin ana faɗa ana cewa hasada aikin malamai to malaman da ba na Allah bane haka limamin zahabi ya faɗa duk malamin da ba na Allah ba to da aikin shi amma in malami na Allah ne kai ka ji an ce wani ya tsallatan gurin to kamata yi ka ji daɗi ka farin ciki a ranka kuma na sha faɗa na ce wallahi duk irin abin da kake da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa akwai wanda yake gabanka akan wannan abu in kuɗi ne sai ka ga akwai wani a gabanka a kuɗi in karatu ne dama Allah ya ce wa baka kulli zai ilmi duk wani mai karatu a wani mai karatu gaban shi har karatu ya take koma zuwa ga Allah na faɗa a nan gurin na ce akwai abu guda hudu da ake gane ilimin malami yana da amfani sannan akwai abu hudu da ake gane ilimin malami bai da amfani duk ilimin da yake da amfani ba muna yin zikiri ba bayan sallar asuba muna ce Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala to ilimi mai amfani zai koyawa mutum imani da Allah ɗaya kenan na biyu zai koya masa takawa sannan na uku ya koya masa asidiku gaskiya gaskiyar ce za ta sa ba zai taɓa wa Allah da annabi karya ba sannan na hudu zai zama to yana da al'amanatu amanar ce za ta sa koren shi zai fita babu yadda za a iya ha'intar Allah da annabi kuma zai ha'inci al'ummar da yake jagoranci ba ko zai mutu bai taɓa yi yanzu irin su malam jafar da yana da rai kai kana ganin akwai wata matsala da za ta faru a nan kasan wani ya mai kwarjinin da zai kasa ɗan gaskiya kuma mai janyo ya rasu ba gaskiyar ba ce ai gaskiya ce shi yasa wani yake cewa ubutillatul mihrabu shaykhun fadil zulman wa udwanan wa zalika jafaru sannan da kasani ya faɗa ya ce ƙatalu amiral mu'mini na musalliyan waƙatar sabi hata kistatun ta takarar lokacin sallar asuba aka ji aka kashe sayyidi umar lokacin sallar asuba aka zo aka kashe malam jafar don haka tarihi ne ke maimaita kanshi tarihi ne yake maimaita kanshi idan ilimi bai da amfani sai ya koya mai shi abu guda hudu na farko sai ya koya masa a takabbur girman kai ɗaya kenan duk malamin da ko ganshi ban cire maka kowaye shi ba ka ganshi mutakabbiri to billahi lazi ba malamin Allah ba ɗaya kenan na biyu zai koya maka wato alkazib ƙarya na uku sai ya koya masa alhirsu kwaɗai sannan na hudu sai ya koya masa alhasad hasada duk ilimin da ba shi da amfani sai ya koya mai shi wayan shi yasa duk lokacin da kada an ce ga wani can ya balla wani guri yana aikin addini to ka ɗauka cewa ɗan uwanka ne ya tare maka wata ƙofar da in ba ɗan da ya samu ba da wajibin yana kanka sai kayi anan sai ka je can kayi amma wani yana zaune da ya ji an ce Allah sarki ai wallahi wani ɗan uwa yanzu kwanan nan ya bullo a wani guri ai yana da karatu yana kokari maimakon ya farin ciki a ran shi kawai sai ya ji wani abu ya tsaya mai a wuya shi so yake a ce duk garin nan shi shi kaɗai ake magana a ce yanzu alhamdulillah ai duk garin nan ba mai karatun wani ai duk garin nan kaza kaza to da ya ga wani ya taso yana so zai kasa ta ga yana kokarin danne shi saboda shi shi kaɗai yake so a ji a gari kai kake sa a ji mutane ko Allah ne yake sa a ji mutane ba Allah bane yayin da Allah ya dago wani ya ce yana so sai an ji shi kai kace baka yi sama ba za a ji shi ba kai ma ba ka ta gori gima ba eh za ka yi ta rigima za ka yi ta ƙoƙarin kuma wallahi sai an ji shi shi sa al'imamu suhudi da ya gama rubuta littafin al'itikar sai ya ce wala adda'i annahu jama'a salamata wannan littafin na bana da awa cewa ya tara kubuta ta kowane ɓangare, sai ce kai fa ta yaya zan yi wannan da'an wal bashir na nafsi bayan mutum mahalli ne na tawaya bilare ba ko kwanto babu ya yace hada wannan kenan yace wa inni fi zamanin mala Allahu quluba ahlihi min al-hasad yace ina cikin wani zamani da Allah ya jarrabi mutanen ya cika zukatansu da hasada wa aglaba alaihim al-law yace mummunan zargi yawa akan su sama da zargi mai kyau hatta jara minhum majra dam min al-hasad yace da jini ya gudana a jikinsu wato hasada ta dinga gudana a jikinsu irin yadda jini ke gudana na ce to da Allah ya dawo da al-Imam yanzu da ya sha kallo kuwa sai ya ce wa idan arada na nashra fadilatin tuyat ataha da halisan hasudi لولا استعال النار فيما ma ما كان يعرف ما كان يعرف في معرف الهود ce قوم mutanen da galaba alaihimul jahal wa tamuhum jahal kirin jayi akan su da kwadai wa a'amahum hubbur riyasati wa asammahum sannan san shugabanci ya riga ya makantar da su na kabo an ilmin shari'atu wa nasahu yace sun riga sun kifu sun yi baya akan ilimin shari'a sun manta da shi wa akabu ala ilmin falsafati wa tadarasu yace sun je kawai sun bata mafansu lokaci akan karatun mantiki karatun falsafa yace yuridu al-insanu minhum an yataqaddama mutum bai yi karatun addini ba kuma ya zo ya kama kanshi rigar addini kuma so yake kullun a ce shi shine a gaba ce, yuridu al-insanu an yataqaddama amma wa ya lahu illa an a ta'khiran shi kuma Allah ya ki sai dawo da shi baya yake sai yake cewa wa ya bagir izza yana neman izza amma wala ilma indahu hu? falan yajid wala yajid lahu waliyan wala nasira har imamu ya yace wai mullahi ina rantsuwa da Allah inna hadha la huwa az-zamanu alladhi yalzamu fihi as-sukut yace wannan zamanin shine yafi dacewa lokacin da mutum ya kamata ya shuru wani masiru hilsin min a halatul bayuti ya ce ka koma gida ka yi zaman ka ya wa rabdul ilmi ilil amal ya kawai abinda ka karanta ka yi ta ƙoƙarin aiki da shi ya ce laula ma wa da fi sahihin akbari ya ce ba dan abin da ya zo ba wanda suka tabbata na hadisai daga annabi muhammad ya annabi ya ce man katamahu ko man alima ilmin fakatamahu aljamahu Allah bil jamin min nar yace in ba dan wannan hadisan ba al-Imam Sudi yace wallahi gida zan koma ko magana ma akan addinin sai in daina saboda wuta ta yi wuta ta yi wuta saboda hasara na to da Allah ya kawo al su Sudi wannan lokacin da ya sha mamaki ana nuna lokaci yayi hadisi ya tabbata a cikin az na Abdullah ibn al-Mubarak wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah ana zaune ana karatu kamar haka sai aka ga ya keto rana ta farko kafin ya shigo annabi ya ce ya tsallu a alaikum rajul min ahalil janna yanzu nan wani mutum zai leko dan aljanna ta nan sai a ganshi da takalminsa ya makalo ya yi alaula ga gemun suna zuba da ruwa ya zo ya aje takalminsa ya kabbarta sallah gobe annabi ya kara cewa to dan aljanna zai sake bulluwa ta nan sai aka ga mutumin ya sake bulluwa washe gari annabi ya ƙara cewa dan aljanna zai bullo sai aka ga mutumin ya sake bulluwa sai da aka tashi wani ya bi shi ya ce masa da Allah mun dan samu rashin fahimta ne da mahaifina kuma na yi rantsuwa da Allah ba zan koma gidan ba sai bayan kwana uku yace da Allah ko za ka bani mafaka yace yace shi kuma manafar shi yana so ne sai ya ji ya ga me yake har aka ce dan aljanna ne so sai ya bi ya ji ya ce wallahi in dai yawan sallah ne na fi shi dan ya je ya ce kawai na kwance shi yake sai ƙarshen dare ya zo gab sannan ya tashi abin da ya ce kawai abin da na kiyaye in ya kwanta idan yana ɓangaren dama in zai juya hagu sai ya yi zikiri in yana ɓangaren hagu in zai juyo dama sai ya yi zikiri rana ta uku da za su rabu sai ya ba shi labari ya ce mai ga abin da ya kawo shi da ya ba shi labari ga abin da ya kawo shi sai ya ce mata da Allah yana so ya faɗa masa domin shi da ya zo bai ga wani tarin tirin bai ga tun da aka fara sallar aka gama sallar isha'i ya fara nafula ba sai asuba. kuma gari ya waye bai ja tashi da azumi ba waya aka yi ya ce to gaskiyar magana shi dai babbar ɗabi'ar da ya san yana da ita ya ce wallahi tun da yake bai taɓa kwana da wani musulmi ba akan wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ya ce kuma wani lokaci idan zai fita da safe daga gida kafin ya fita sai ya shelanta wa Allah duk wanda ya yi masa laifi kafin ya masa laifin ya yafe masa ya ce to gaskiya ba wannan fa ka iya samun mutum da ƙwar'ani izu sittin a kan shi amma ba zai yi wannan ɗabi'ar ba ba shi ba ne wannan shi ne to saboda haka dole ne ga hassadar nan ita take janyo kashe-kashe wani lokaci tsafe-tsafen nan da ake asiri wannan yi ma wannan asiri wannan yi wannan asiri hassadar nan tana taimakawa amma daga ƙarshe ka yadda in yadda mu yadda dan adam a kankin kanshi bai isa ya ciyar da kanshi gaba ba Allah subhanahu wata'ala ke ciyar da shi duk abin da kaga Allah ya mu wani na matsayi da daraja da falala to ka nema gurin wanda yake bayarwa idan Allah subhanahu ta'ala) ya ga dama zai iya baka sama da abin da ya bashi amma idan ka tashi ka ce kana so sai ka kawar da nashi ne sannan kake ganin zaka samu a ah, yanzu yau da malam jafar ya bar duniya Allah ya ji kansa wanda suke ganin saboda yana nan ya cire matsayi ne wanda su ba su samu ba yanzu da ya bar duniya mai suka samu eh sau da kakka ɗaukar cewa ai shi wannan da yake kai ka kawar da shi ne sannan za ka zama abin da za ka zama ko ka kawar da shi akwai wanda yake sawa a zama ɗin in bai so ka zama ba ba za ka zama ba wannan ita ce ka'ida ko idan ka fahimci wannan to za ka zauna lafiya lau a rayuwarka kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan mugun ciwo hasada Allah ka raba mu da ita Allah madaukakin sarki ka nisanta mu da ita Allah madaukakin sarki ka raba mu ita dan tsarkin sunayensa da haka ana nuna min cewa lokaci yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh